الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تاج تبتع الله الصلاة يسوي بأمين شنو تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne kafin zunici da karatun littafin sofwatu usulil fiqh ya limamu sa'adi rahimahullahu ta'ala ne karatu na ya ji ya eji abon na mako makanta ya murshi da wani ko? yinan na itafo shi da guto ta ya usani 1439 na ji kalenda alijiriya na ji daidai da tafo buwe gibe ni ya january 2018 ko ya kalenda na tsara nan al'imamu sa'adi rahimahullahu ta'ala bayanu la bayani bai ce ma la ya illa bi fawa wajib nke bi la bayani bai ce ka'ida ya sayu bi alfasidi nke bi la bayani bai ce cikin ya almasalu gangani bai almafasidi na ga wani hikmatu shar'iyya hikimar shari'a musulunci wayu qalu laha a mai ke yugan al'illatu illa iya al-ma'anar munasib alladhi shuri al-hukmu li ajlihi ngai mana na jidede na ga yana lash hukunci labe gugo na wa umul hukmu bi umumi illatihi umma la ma hukunci wuce bayani da illuwi كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم إلته كمن اللفظين أي عام جنرالنا أي جو تخصيص أي وين جو تكابو أجا تيني إلونا كيف يقول الحكمة الشريعة يقال لا إلا لا يتيو الحكمة يقول إلا يعني الحكمة الإلا المصلحة almakasid wuce long detail ya gada wuce tobwa amma ya ci ne ege feza hukunci ya shi hukunci ya ramu hukunci ya je yabo na daga kullum muskilin kamar kullum kamarin haram bani aga gara a idaji kí ẹlẹ́làjì dọ̀ yàwó àlà kó e bá jẹ́ àjẹ́ yìí tó kágẹ̀ ìlàjì láàrin àwọn ayídàjá àjíjí àrẹ wọ́n àbí à kó ìlàjì jù wọ́n wà ní ya zànẹ́jẹ́ ní na ẹ̀yà inú zànẹ́jẹ́ inú àánú àwọn wà ní ya kó láti rá níwà ẹgbogbo anígá ilẹ̀ ìdíjí o wẹ̀dà zọ̀bí sáà nígbà ní Allah subhanahu wataala gan wal mutallaqatu yatarabbatna bi anfusihinna salasata quru ila ginaji alugwana ila ginaji baja ayana sai ya ji faruwa tsakani abe bayin adikiyo a tebiyan ejaguta mangoci maji ayan na fatara kiyo lili guta ngole ne am amma aya ndo ebebe bebe na wala ndo ti kanin go wula tula mali ajalu hunna an yadana hunna da ne mai biya na ezo zo be ni dai kiyo eh aga jimma so wale gan anna ga da general aya yan ba so jibwa in zagi na dayawo ebu uche uya umelaci anyị lajana ke ìdáhùn àyí náà ìdáhùn àyí ẹkọ̀ gúta lóòlé egbó ayẹ ẹ̀hùn tó wúta àgẹ́gẹ́ general bá tó yìíwá ìlàjí náà tó ákùkù wẹ́bí tó na ebu uche uya náà bụ. daga general ba sojo a sha'adi am a madakiyo a made khas ko mun gane na kama annan lafzan am yi khasas iza ulima illatuhu na lafazi na ciki am general na e wayan doci ka ba ga illu na wal asr to ci lokaci innal insana lafi kusurin lele za a gija a tsara an lori a jirsa da nai am wuce wa za mu ga zai ji waka ci A tsara ne yi lallazi na wani zan ja imani jinan wa amilu a to ta girki nan wata waso bila ji wasu jirani ba gaskiya nan wata bi bisabra ce ji wasu jirani be hakuri nan gudu yawan sababu sababi wa ngayi allazi yalzamu min wujudi il wujudi ngai allabi yana yanzan wa lalaban min wujuji tsadu ti ga dambo al wujudu hukuncin wa dabe wa min adamihi al adam ta tsadu ti madanbo amma hukuncin wa biya li zaki yau zobe ta shuya al fijru lulu ya ngela sallah subhanahu kaji kaga al fijri lalati ya sallah subhanahu ne ah igidi ulufan daga taciyar samo zawal ngai la kibiyo ngai la salla zuru biyo kaga igidi la fa zuru abe a igidi ululo ngai la kibiyo eh ngai la maghrib biyo kaga igidi la lo maghrib abe a ko atino good ala tsawu yali aye ko mun shaida nuku mushara fali yasu mun ga dikiyo ìwé làázùn yóò kága á lè sọ ayá ẹ̀sọ́ ẹ̀pá ẹ̀mọ̀ láàgùn bọ̀ wá azùn yàn rè wọ́n olulu gan àlùfíjì olúlu túya sọ́bọ̀ pataki ìjírí olú pẹ̀tàṣẹ́ sọ́mọ sọ́bọ̀ dúró ìjírí olú ló sọ́bọ̀ dúró wọ́n na fẹ́ńtà jẹ̀ náà ẹ́ nna e? so àlẹ́ wọlé àwọn ojì ngasila biya yayi yorugi yawuki gaji aki umu gaji kaza kaza mu kaga wa yakuta ci zawo kaga wa lati a wajen alhaji biya wa alhakuta ci obuwa ɗalazi na amalu ku an fuzaku wa alikum naran wa kudu an nasu wani hijara kaga wa lati yi wa lati biya aya na ta ci obu ebogo wa ne gan sababi nga yin nan waga je kan ne ba za zaka do ga je wa e ba zai zaka ga wani ke ga anjuri musulunci ko ko mun gane lawa shartu sharati ma ma zamu min adami ila adam ɗan yau ne mu wudan wa hukuncin wa bayanin wala ya zama min wujudi wujudun wala adamun li zati amma ga ga banu da bayani ne mutum adabu ala dole ta alula ne alula sharati yo ya salla amma mutum lawo ga bane da alula janne to automatically min salla ne wani ifo ti wezu la lori to salla lori ke sallu gala ku ko e bo ba de ne ga sababu na wo yowe wanda mini ilimi unci ko are ne ga sharutu na wobe woye wanda mini ilimi uci ko to wal azimatu azima ya la azimatu hukumun hukunci sabitu na di tabbatarwa na bi dalilin shar'i da dalilin shari'a khalin an mu'ari yana magugbabi na madawa rajih yana zage gana wa zai tudu mai kiyo a rufsofi sauki ene ga al'azimatu na wadda bagu wadda wala ndoro bwa hukunci ti dabe wace oloji wai bayi wai ga hankali waji balibi lóòjì gánà ọkọ́ wọ́n ló jà wọ̀tẹ́yà yẹ̀ndọ́rọ̀ jù wọ̀yà àmọ́sàázùn lé wọ̀tẹ́ázùn ìdíọ̀ wájìí wata zai kiyo wajibi wai za zagi wata haila ba wata nifasi ba wajiba ligi wai da hankali wata zangwa yando roji waya sallaji wala sallaji wa mola wọn ti ogun mi kiyo wajibi ta ngo le ne al'azimatu on normal situation ko laji ganewa bugo ale no normal situation ba ni wada kun tsallake ba no normal situation bo wada ah a'a normal situation bo wa lazungwa lóòlẹ́ ní jìkí èyí nígbẹ́ ìgán al'azimoto mọ́tò wọ̀n bí dùwá tudu mẹ́kí àrùkṣọ́ asauti to kápù ní eh, sauti ẹ̀yẹ́jì sauki ya zane ẹ̀yà eh, cin daga normal situation bó wadan zo a ga to duka faru wadan zo ko wa ma ga gaji kimo a ga azun ciki fa mun kana min kun bari dan zanan wa mami ne yabo ne aw ala safarin ko mu da zo na fa'idatu min ayamin ukhra ulazi untiki utubu dikiyo utubu lu gaye foneji ufiana wa ne ga rufsa yo na jiya wani laysa alaikum junakun an takfuru min salati ne fi da waye ne ya ji kasuru ya sallah na da kyau ga jiki no wa ga ta zona a dai daga salli qa'iman ji sallah gibaro fa illam tasati kaga waje yi ko ne waje gibaro na ga wale rufa jikiyo fa qa'idan jifedu fa illam tasati kaga waje yi ko ne waje jikin muna jikiyo fa la jambin jikin mu sallaji wa wani wazo wani wazo wani wazo wajiya sai lam tajidu ma kaga yaje nuwa ediki fata yamma mu sayidan sayiba gite mama amma idan ga ji sallah yaje yi ba yo je sallah de yi ba ndo do liyo nu ga laji ka uji doya eh dole ebune sallah yaje yi ba sallah usoyo amma ji sallah babu ya alola Ya bugo ki ga rufa gbani sauki amma ga ole sauki wuta ce ka'idayen shari'ayen musulunci ebona aja ga doruro tutu kadar bi kadiri ha kaya ga yana da doruro doruro emu mogorgodo yin doruro ni wuta ne wadda ba ibo wadda yin gitin doro ya har wai latu amma wadda yara abu na ga ji bari wa ga jikino wa gangwa wani na wajiwo wajiwo faman a ah, wale gan illa mutulun sun ilayi ko rura gani be dole wai baka bai mun da bai bugo ruksa ga je zannin ko ji fahimta ba ne ga ga da ko wannan fi zanabata nan wal mukutiwu be zanaci micine wal mukura gani bai zana ji tilas ne la isma alaihim le fita kyawa wa ba ta wala di sallah yin zuwa lokaci sallah zuwa gobe wati dai fa kiwajin aji manna ma'ani salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha an ga lele ke sallah lugwa ko ba ta ka kunun ga fanun ga juluji kiyo juluji àmọ́ àwọn ọmọ ilé ya hàn anabi sallallahu alaihi wasallam ga zaga fi zu wuce abatan fa kala o shariba na siya wuce ji wọn abatan fu wuce fi fali wuce maso mun gaji wula azu yi gumi fa ina ma sa wu wulawu wasa ka wasa ko yi yo ko ma yi wuce e bago e wọn za na abatan na rabbana la tu'akizna in nasina aw akhtana to ko yi ga abatan ko ya cimiti ga wai gangani be le fi ma nítorí kó ìdí fẹ̀yìntà bà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lónà tà kó mẹ́ za cibici kashe zai cibica ilẹ̀ cibici mana kan doce na owó gane da hagan doci kan doci wa fiye ba kuranu wa cibice ba ya doci alali wa bici wuce noci da a tun a ko na ji bakanin ó ti pákágun lájú fíkágun mọ̀ fi yàrú ńgá tí bá agójì ajé ẹ̀wọ̀n ẹ̀jẹ̀ bí a ìlàmọ́ òkúrí ha tẹ́ káàgàdà jí pákẹ́ tí ẹ̀wọ̀n látọ̀gẹ̀ káàkiri tí ugbọ̀n ṣágùn àdìgí àwọn ube lọ́wọ́n agiri dà ìlàmọ́ náà wọ̀kọ́lùmùhù inú bil imani ibùnà níbi tó lásìrò lórúfẹ́ àwọn mẹ́tìlì kọ́tọ́ wani siyan wa masu wari bikici da tambe da na gaji zaɓakati wani saukwa fabi a saukwa fabi a numa ne ya tiya lamarin wuce jo wala ya tarattaba ala filin fasadu ibadatin ko wala ilizamin lahun bi akidin amma ga wala ya tarattaba ala filin etu na zana bata na zana aji kpaka ne gani bai zana cimici ne etu nulo na wa laba etu wuce ya fasadi ibada ci a ga ibadan waji kiyo ibadan wanya kawa yin salla ya zafe ji wace abiya ya sallo kowa yin doki bata sallo kiwa ji a ga benin sallo ya hanya a da ga kiyo wala su jiri oji ko ko ya e wuce na bata na ngai ene ifari lauta labirin wala waji kiyo wọ́n láwọn olóògbé sọ́dọ̀ ọmọ gáàdì kí o ga ọ̀nà màláì lórí ẹni kó ìdí fẹ̀yìntà Wala náà wọ́n láyé bí ákìdì àmà àgẹ́sà nàkíjọ wọ́n lè fi bíà àmà ngole ne ya kitaka kanye o gangani da sokwe ga na ti ba ta nan wal mukti je zane cimi cine ni ma atlafa min an nufus A amwali aga batawo yana aga ji lalace rai ko dukiya ne a wala a wacce shi malam musa can sawo dandana wagaji wuji ga ji wu usaya wa waga waji kiyo wace abu. waje gwaganci na wa wafe ya ta teburu na wòfé bisá ni wòfé kéké o mìlẹ gbọ́n gan náàdì láàfin ọ̀sán ní ọmọ alẹ́ musa wọ́n lè ní láàrin gbọ́rù láìlá ìlẹ̀lá àwọn ọmọdé rọ̀súlù láì ẹ́ tó wùtì wọ́n yá bá tẹ̀tà etí ẹ̀ téèbùrù orí nígbà tí téèbùrù lè náà ń jìgí ẹ̀ ń lè wọ́yà tó mọ̀ wọ́dí àfọ́fọ́fà ẹ̀bọ́ náà káàkà wali kirawu wani fiyanu askatawu mabudun rahmanu ya e daga bata su koyan wawa ya e ni ne abata ta kiyar teburo ma gani a ah, wa wanda an e ya ya ga kijin ragbata so kwa kale fiya o gani amma ga kijin ragbata wa wayo wani <laughs> nga malla ya daga daga gun be kuskure ma kala limuminin an yaktula muminan illa mai illa khatan idza gaza wuye tiye kuskuro kyanu a ga ga lawan wa gani amma to sa ga laji no laji wuya eh ya bago ya dumanu wa mutlifun muzi laysa yadmanu ba'da difa'i billati iya sanu ya bago ga kijo o ga batawo tela idza dabe o waje da ya ba jigan shi na zugu wafe tile tile na wafe da masa zai yi zaka yi wasu je je zawon ciwo da mayawa wajen a jago shi na eh waje waje sa zimi na wama na yi na ne waje zaka yi na ni ga laji la illallah lalle wani hajji kuskure nga kijin nga ya je oro shi kuka ba ta wanda gwaza daga ga ufa duniya ko ji gani ko faslun fasali a sunnatu kaunin nabi ina ya sunna ne ya ganya a nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi lugu biya tunulu ne wa iqraruhu biya nati biya yiwuyi wuci majikiya na nan wuci magayan da an kanin fa kaunuhu wadihun ya gana a nabi gane zari kiliya ina malamalu bin niyati ya tun ba ta sai bai ne ngole ya gana nabi nan ko wa fi lugu etuma ya nabi ma al'aslu annahu mandubu asali hadiki e ya za ga yazu Sani biye. wa kad tusrifu al qarinatu ila al wujub unjo ma alama ja de be na lauga ya tunna na nabi da anan wikiyo wi wajibi na awul khususiyya ko sai na ala ta bi na illa na af'ala wa allati ulima annahu lam yaf'ala ala wajhi tashri'i abu da doga ya di lo mace ya ce shari abubuwa nan kan umurin lati ya aluha intifakan ke tunani da na lau wunde jiji kawai ya bari wunde da ji munafa ga tunci nan bila kasti wani da ba doro ya nan jin sa fa na ta kun ba wunga ce mu ba dole ya zula mutu ne ya nabi sallallahu alaihi wasallam bayani wuce gogale ali ko ji gane ko amma ya tuji da wa nabi ruo etiyan wuji bayaniyan yanzu shari'a musulunci ba ni a nabi ga sallu kama ya tumuni usalli ya ji sallah kim ji sallah nan ko ma nabi ga kuzu anni manasikakum ne kemi ne mi ga jin aji na ga ya dikiyo na ya samiyo ngo le ne na ga wo sa ne biyo ji bada ne ji e, ne ma ne muhammadu rasulullah ne ga dun ta'atu fi ma mara wa tasdiqu fi ko واجتنا بما نعانو وزجرا والله يقول الله إلا بما شرع ina ne ma ju na ina ne na wa go lolu wa ina ne labarin ya gaskiya ina ne biga go tiya na no lotiya gani bi o a ajibu ta ka ko o sane biye wole na tuga je kiyo na tuga je doli bebe ma e fi de wa ne bi lo e ya da kashi wúdi ẹtí ẹtí ibo ẹtí ẹjọ́ lè gbogbo à wútìrí lọ́kà àtẹ́lifẹ́jìrì azùnyẹ́ títẹ̀ ṣẹ̀wọ́n azùnyẹ́ lè tẹ̀ níbi àlàmí azùnyẹ́ fún àràfá yàzàrídà àràfá buhari kó àkàrú láàjì àkàrú lóòzù yóò lè ní ìpátá ìkí o ẹkùnyán kòdẹ̀ríyà ní ìdágájíwọn àjẹ́ládá náà wọ́n jí ná ládá òtúkú wo wọ́n àgàgà náà ṣe kí o náà ṣe ko yi fahimta ko nomba bebe mazukun efi da wa ne da lu matsayin edo shi ciye kimbo misali bani a ne da yaji tun soja yi tun roji da nan roci ga da ajiyar roci ebirin ga ilu saki obe nusa alume ne weju wọ́n di wọ́n àti ìṣìmọ̀ òkúta òun tó ń gá ìlú mẹ́rin fún ayọ̀ ẹgbẹ́ wọn yóò ti fún ayọ̀ tuntun gáádà àjíǹkan zẹ́yẹ̀ fún lọ́tí ẹjẹ́ náà níbi

إذا تبيتي إذا ديني فأغتي اللو بباي قال تعالى الصادق والصادقة فابتعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وقال تعالى ومن لم يكن ما ذل فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون في بوا أريد دون غوغو وجه هيا أغوانجي wùlá àdíìsì yìí àgbẹ́wà lọ́yọ̀ tó gbọ́ lànà àbíjẹ́ ẹ́ na ti kílò sí ti gayon ẹ̀là yíyẹ záàmù ní àníbì náà bú wà ẹ́ kí fẹ́ maklumiya iná ẹni ìgbẹ̀gbẹ̀ abin i zanna oúnjẹ dalila amma ẹni ojú náà jẹ́ kájú oúnjẹ to maza bai ogun waje wasu kun ja wasu ẹnu jina alokashin gba ṣẹ̀ríà ìsìlámù wà ló tọ́ ngole no ngwe ngole eno se manufacture tunaga dono ngwe wodo eza yiyana fa bene jile za o tiyana uja to kuwa be ya nabi

gani ina da ya cinda mutu da loke ya joko inda yi na zamu ya cinda biyu tuwo ya ne jabo na gaza shi wuji biya inda ne confess dana ngadda ne kazo mu je da ta ci gani biyu ngbe gugu gba no to gaskiya ngbe o je ila wo fita ku na dudu fita ku de ta jaji no bi ni bismillah eh

wenye ga kai daga laifi jimi ibo ya caci haka jibi yige ya yi to ga kai ye da je ne zawon jiga da ya ma ya ji hukunci ai daga laifi ya caci zawon ne so ga yuga iri a do tiye ja mu fitina be cry be cry bi ko yi fahimta ko e bogo wai ji fahimta ya ga nasarowi e ji madabo awul khususiyya ko e ji madabo ne jalala talibi ne kawai ma anabi sai? dole wani wasu anabi yana sallah sallah amma ya gida ba anabi buja jiyo a ga wasu ya ba ba. anabi jin zagi wuyawo inda anabi jin zagi yawo in ga ibe walima falamma qada zaidun minha wa taran zawajnakaha kafu Kafuna zai wa bukatu zo gani biyu na so ko gan ya zaibu ya zainabu bintu jaki fa wayawa anabi wanda da kina zu malam musa gana bode su mai yana na yin godon ga aka kwafi a waya wu eh a ki daga aya da kurano dana kala ta'ala falamma qada zaidun minha wa taran zawajnakaha kai la yakuna lil mu'minina harka jalar munya ta ga ta rutu kijara eh ki wala gumi zabo

min duni min gole na sai khususiya ya annabi wa da jin zagiya wa gaba wai sa da yake ba musun to kai ya wa da ka hunde ba wa ga ajiya o dole ka sa da yake kan waye waje ji wajo da wa kai ne ra jarida labi amma dai wai ji ga an ya dora sun sadaka lu ya hun kun ji masa in da gide daraja musun jo eh kaji dede ma mini ne khususiya annabi na annabi ji mi gogu ni gan

ibn al-arabi wa ga ijma da wajiya wajin go guniga al-imam wa ga ijma da wajin go guniga ibn kudama litafi al-guni ga ijma da wajiya wajin go guniga wajin go guniga khususiya diyo ngoto wa ga we wa eji madabu a na beji is just coincidence misali bana gan a na bifiyar ruwa makanin a cin ba ka zo madawa wuce lalawa ba shi ke da zanduwa ne galo makanin ga cin ba wucin lucin ba wucin lagudan ko ni fahimta ɗin nan good ko misali banin nan zamani a nabi sallallahu alaihi wasallami Aji gizogbu kata kini ko zamani anabi, nabi sahabe ji gya ma anabi nabi gya ngoto wani dai a nabi gya ne zandoro aji ma an gana a gina a nabi kan ko laji ganewa misali bani e zaga ki ki uci ga nabi ga nabi o made shaitan ya ko wa ga zawo a nabi wannan ma da shaitan ma ko wa ga zawo ji da ga zawo ji dikiyo wai ba nabi ne ni mu ba nabi ba ga ga ga ruci amma nufi fiye ga Aisha ko mace nufi ga Aisha ji ake ce to diki bice ta yawa waje biya waya ni nan Aisha sai ga wale sa annabi aw to a nufi wato ne ta ma ne wa ji ganin na fasara abu ga annabi ga Aisha ba nufi baya ya ba be yi yunga la ji rayuwa don na abun bo wa ko la ji ba bani za mu nabi a alaihi wasallam ya da mai ade sahabe da boye bari ran zagi ko wujuwa na na wuju wannan na na Aisha firina amma dai bu da boye mugi bari ra ti gawen wa mugi su ga mugi su ji beti gi ci da ba a ni ga ni dogon be bari ra bari ra ga ga yo ni wo mugi ogun wuju baye yebu wo dogon wo dogon lo ga ji be ze kan ne ehe anabi ce gan ne barira anabi ga barira wai laje ba da ba mu ji sanga anabi wayu yo ne so ko ga luje bu da bu na ka ci shawara wai yo anabi ga uje ya shawara ga gaskiya anabi wai wawa ba wa ga ne fiji wa ga wa ne fiji to ka ga so je karatu sunna wai de ne ji ka ta ko de de ga ga ji ga ko ji fahimta ko so yi ga kafi ba wannan wallahu a'lam bisawab wa ilayhi almarji'u wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk